al'ummar duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. wato yau shine ranar lahadi goma ga watan tara shekara 2023 miladiya amma in ji malaman tarihi za mu ci gaba da tafsiri na alkur'ani na tsakanin magarba da isha'i kamar yadda muka saba a kowace rana muna fata allah shi taimake mu don ba a manta ba darasin da ya gabata na shekaran jiya mun yi matashin kai da ƙalu a nu'minu laka wata bakal arzalun kamar yadda ma gashi ya karanta zai ƙara karantawa a قالوا laka wata bakar arzalun. idan ba a manta ba muna cikin tarihin annabi nuhu annabi nuhu ya ja hankalin sa zuwa ga su yi imani su ansa da da'awa ta addini na musulunci sai suka ce ƙalu a nu'minu laka yanzu mun amince maka wata ba'akal arzalun alhali mabiyanka ga shi su ne makaskanta waɗanda suke kewaye da kai ba ga su ne manyan gari ba manyan masu mulki manyan masu kuɗi manyan mawadata masu faɗa a ji mm. ba mu gan su kusa da kai ba saboda haka mu ba mu ga dalilin da za mu zo a matsayin mu na manyan gari mu zo wurin ka ba ya ce Ƙala wa ma ilmi bi ma kanu ya amalun. Ƙala sai ce wa ma ilmi bi ma kanu ya amalun. Ni waɗanda ke kewaye da ni ba ni da masaniya dangane da abin da suke aikatawa tsakaninsu ga Allah saboda haka hisabinsu in hisabuhu illa ala rabbi law tashkuru yace hisabinsu yana wurin ubangiji na law na da kun kasance kuna sani haka ya kamata ku ɗauki rayuwa kar ku ɗauka cewa sai in kun ga manyan gari zagaye da ni za ku amince mani na'am wa ma ana wannan aya ta gaba tana haska wani abu da su suka faɗi mashi kenan hmm. cewa za mu yadda da kai amma sai ka kore waɗannan makaskanta daga kusa da kai sannan sai mu zo mu zagaye ka kenan yanzu matsayinmu na manyan gari ya za a yi mu zo mu gauraye da talakawa ai sai reni ya shiga saboda haka in kana so mu zo mu baibaye ka to ka kore waɗannan talakawan in talakawa suka tahimu kuma manyan gari sai mu zo amma waɗannan na kusa da kai ba tsararrakin mu ne. Hmm. saboda ka bai kamata a ganmu da girman mu da darajar mu a gari mu zo kuma mu zanna tare da mutanen gari emtin mutane ba hmm. amma da ka kore su za mu zo kaga nan tarko ne da ya kore talaka ya ce ku manyan gari ku zo sai a ce to kaga abin da shi ma ba dan Allah yake ba hmm. duniya ya sa gaba sai ya ce ni wa ma ana bi daridil mu'minin ni ba zan kori masu imani ba yaya ina na illa nazirun mubin yace in ana ni ba kowa bane illa nazirun face mai gargadi ne mubinun mai bayyana gargadi na alu la illam dan dayyanuhu latakunanna min almarjumin kaji an mashi wancan tarkon bai hau ba yace ba zai kori masu imani ba to yanzu kuma saura barazana tunda wancan tarko ne ai in ya kori waɗanda suke talakawa ya kira su su ma ba za su zo ba hmm. daga baya ko ya ce talakawa ku zo sai su ce ahayo mu da ka kore mu saboda wasu hmm. saboda haka mu zo mu yi makami kenan an mai tarko dawa ta rushe hmm. to yanzu tunda an bi hanyar hikima ta ƙici to sai kuma yanzu barazana kuma suka ce ƙalula illam tantahi ya nuhu idan baka hannu ba kai nuhu dangane da wannan surutai latakunanna minal marjumin za ka kasance daga cikin wanda za a jehe saboda haka duwatsu za mu samo mu kama jihonka Yaya. ya ala rabbi inna qaumi kazzabun ala rabbi sai ya kai karace ya Allah inna qaumi kazzabuni lallai mutane na sun karyata ni na faɗi ba su yadda ba saboda haka fafta baini wa bainahum fatha mm. wa najini wa mamayya min almu'minin yace fafta baini wa bainahum Allah kai hukunci tsakanina da su fatahan hukunci shine Allah shiga tsakanina da waɗannan mutane mm. ka bayyanar da mai gaskiya duk wanda bai da gaskiya kuma Allah ka kama shi mm. wa jini ka tseratar da ni kuma a lokacin kamawai wa man ma'iya min almu'minin da waɗanda suke tare da ni daga cikin masu imani fa anjaynahu wa man ma'ahu bil burkil mashhun Allah ce fa anjaynahu sai muka tseratar da shi annabi nuhu wa man ma'ahu da waɗanda suke tare da shi muka tseratar da shi fil fulki a cikin jirgin ruwa al wanda yake da lodi summa aghraqna ba'dul baƙi. sannan sauran da suka rage kuma muka gama da su tunda ba su yadda ba inna fi dhalika la'aya a cikin wannan lamari mutane su kangare Allah ya kama su aya ne ga na baya wa ma kana kasar mu'minin sai dai yawancin mutane ba su kasance suna yin imani ba wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle ubangijinka shine mabuwayi kuma shine mai rahama kazzabat adunil mursalin Allah ce adawa fa sun karyata almursali na ma'aika saboda haka adawa sun kangare su ma sun karyata annabin da aka aiko masu waye إذ قال لهم أخوهم هود لا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود lokacin da suka gaya ma ɗan uwansu annabi hudu suka ce yanzu kai hudu ala tattaqun ba za ka ji tsoro shi annabi hudin ya gaya ma yan uwan shi yace yanzu ala tattaqun ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin yace inni lakum rasulun ni fa gare ku manzo ne kuma aminun amintaccen manzo abinda aka bani shi nike ba ku فاتقوا الله وأطيعون يتي كجي تsoron Allah ku yi man ɗa'a. wa ma as'alukum alayhi min ajr mhm. in ajri illa ala rabbil alamin kaji taken wa'azi kullum duk mai wa'azin kwarai zaka ji cewa ma as'alukum alaihi min ajrin hmm. ni ban tambaye ku wata lada akan wa'azin da nake ba in ajriya illa ala rabbil alamin lada ta tana wurin ubangijin halittu saboda haka shi wa'azin kwarai haka yake da kaga wa'azi da wata ƴan leda da wani kwano ana wasu ƴan kewaye kewaye ba wa'azi ne wa ma kuma alaihi min ajrin yace ni ban tambaye ku wata lada ba hmm. in ajri illa ala rabbil alamin hmm. lada na tana wurin ubangijin halittu saboda haka akwai bambanci tsakanin wa'azi da wa'azibara hmm. gaba nuna bi kulli ri'in ayatan ta'basun yace atabnuna yanzu za ku rika gini bi kulli rai'in ga duk inda kuka ga wata alama in aka ce riya shine inda yake ƙwaryar gari ne hmm. inda yake nan ne idon garin ayatan sai ku rika gina alamomi ta abasuna na wasa shine ku ta yin stadium kawai don ku sheke aya ku kashe ƙwarya وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وتتخذون مصانع كنا ريكم من يمن يم masana'antu la'allakum takhludun yanzu kamar za ku dawama duniya in aka ce masani'a yana da ma'anoni guda biyu masani'a ana kiran swimming pool da masani'a wato wurin wanka bayan ayi katon hol kuma ayi wani wuri inda mutane za su zo su rika yin kamar tsirara yan riga kawai za su sa yan kanana hmm. su rika fadawa maza da mata su zo wurin kawai don su shakata hmm. ne kuma yana daukan masana'antu daga masana hmm. ya zama kawai abinda suke tunowa ya za su ci gaban duniya ba su tuno lahira ya ce ta la'allakum duniya yanda kasan za su dawwama duniya haka suke aikin wai wa idza badashtum badashtum jabbarin ya ce wai wa idza tun kuma idan aka yi maku kuskure ko laihi ba dashtum jabbarin kuna yin kamu irin na kangararru na tankwarawa shine ko mutum laihi ya yi maka to ya kamata ka hukunta shi da gwalgwadon laihin da ya yi hmm. kakkai zalunci domin ko cikin hada akwai adalci hada ma na buge-buge akwai abin da ba za ka ɗauko shi ka buge mutum ba cikin hada yanzu in ana hada cikin hada ka ɗauko gatari ka sari mutum mhm. ba adalci hwada ne amma shi kan shi hwada akwai adalci cikin shi akwai abin da ana cikin hwada in mutu ya rido guduma ta ce kai baka da hankali ka ko ne ba wani abu ba saboda haka kenan cikin kowane irin al'amari ana so a sa adalci a ciki akwai hukuncin da laihin da kai mutum to an biyo ka bashi in kai mai wannan hukuncin saboda ka wuce abin da aka yi ma har ka ƙetare iyaka shine wa iza badashtum in kun tashi damkan mutane badashtum jabbarin sai ku dam irin ta tankwarawa yaya fattakullaha wa bi'un yace ku ji tsoron Allah ku yi mani da'a wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun yace a madda amaddakum ku ji tsoron Allah nan wanda ya kare ku bima ta'lamuna da abunda ku da kanku kuna sani ga wani abu nan ya kara maku shi kuma kuna sanin shi me amaddakum bi an'amin wa banin amaddakum ya kare ku bi an'amin da dabbobi ga sunan wa na da ya'ya jannati wa wa jannatin ga kuma gonaki iri iri wa uyunin ga idanuwan ruwa inni akabu alaikum azaba yawmin azim yace ina jin tsoron wa azabar babban wuni ta same ku قالوا سواء علينا وعظت أم Alu sai suka ce ma annabi hudu suka ce سيسكتشي oh, hop kai ka jiyo. Awa wa'azta shinka ya ce sawa'un alaina suka ce daidai ne wasu ɗaya ubansu ɗaya wurinmu awa azta ko kai wa'azi hmm. am lam takun minal wa'izi ko kada ka zama daga cikin masu wa'azi wannan kuma kai ka sani kaga duk bayanan da ya ta yi can baya yana lallamin su yana ƙarin bayani yana cewa wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun hmm. amaddakum bi an'ami wa banin wa jannatin wa uyun inni akhafu alaykum azaba yawmin azim di yana ta jawo hankali yana jira ya ji amsa hmm. kalu sai suka ce sawa'un alaina sababbe <laughs> uwarsu ɗaya ubansu ɗaya wurinmu shine ma'ana sawa'un alaina uwarsu ɗaya ubansu ɗaya daidai ne wurinmu hmm. a wa'azta shin ka yi wa'azi am lam takun min alwa'izin ko baka zama daga cikin masu wa'azi ba da kai wa'azi da kakkai uwarsu ɗaya ubansu ɗaya wurinmu in hadha illa khuluqul awwalin suka ce in hadha illa khuluqul awwalin wannan ɗabi'o'i ne irin na mutanen farko wannan fassara bari mu yi mata mayawa biyu wato karanta ta da ita da ta kusanta sai mu maya biyu in hadha illa khuluqul awwali wa ma nahnu bi mu'azzabin wato wannan haza din tana daukar wa'azin nashi da yake yi ai yana cewa za a mutu za a yi hisabi Allah ya baku kaza ya baku kaza ku yi hmm. imani sai suka ce in haza illa khuluqul awwalin wannan ɗabi'o'i ne surutai irin na mutanen farko ka gaji wannan magana ne ka je ana yi kai ma kake yi amma magana a mutu a tashi babu wannan magana in haza illa khuluqul awwalin suka ce wa ma nahnu bi mu'azzabin mu ba waɗanda za a yi ma azaba bane ɗaya kenan na biyu kuma da suka ce in haza illa khuluqul awwalin wa ma nahnu bi mu'azzabin cewa a mutu bayan an mutu kuma a halicci wasu mutane hmm. su ma su rayu su mutu wannan ɗabi'o'i ne na mutanen farko ba wai Allah ne yake halitta mutane sannan ya kashe su sannan kuma daga ba a tada su a'a haka ɗabi'a take dama kawai a yi mutane wasu su mutu wasu su tashi amma ba zan ta a ce za a yi wani abu kaza ta aiki gaba yawwa shine in haza illa khuluqul awwalin wa ma nanu bi mu'azzabin sai yace fa kazzabuhu fa ahlaknahum dole ai inna fi dhalika la aya mm. wa ma kana aktharuhum mu'minin yace fa kazzabuhu sai suka karyata annabi hudu fa ahlaknahum Allah ce mu sai muka gama da su yace inna fi zalika laaya cikin irin wannan lamari mutane su kangare Allah ya kama su aya ne ga ku waɗanda kuke raye hmm. wa ma kana aksaruhum mu'minin yawancin mutane ba su kasance masu imani ba wa inna rabbaka wal azizur rahim lalle ka shine mabuwayi kuma shine mai rahama kazzabat samudul mursalin aka ce samudawa su ma sun karyata ma'aika ku lura da wannan aya da ta annabi nuhu da ta annabi hud da ita wannan ta annabi salih ba a ce sun karyata ma'aiki ba sai aka ce hmm. sun karyata ma'aika kazzabar qaumu nuhi nil mursalin kazzabar adu nil mursalin nan kuma kazzabar samudul mursalin ana cewa sun karyata ma'aika ne saboda shi yadda ma'aiki yake in ka karyata daya ka karyata su duka saboda saƙon da wancan yake ɗauke wannan shi ya zo ya jaddada hmm. kama ayoyin qur'ani ne ba ka karyata wata sura ka gaskata wata in ka karyata sura ɗaya to ko ka yadda da wasu kaya aikin banza shi yasa in ka karyata ɗaya sai a ce kazzabat samudul mursalin hmm. aka ce samudawa sun karyata ma'aika إذ قال لهم أخوهم صالح لا تتقون إذ قال لهم أخوهم صالح لوكتين دان uwansu annabi salihu yace ala tattakun yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba lakum rasulu amin yace ni fa a gare ku manzo ne aminun amintaccen manzo fattakullaha wa adi'un yace ku ji tsoron Allah ku yi mani da'a wa ma as'alukum alayhi min ajr yace ni fa ban tambaye ku wata lada ba in ajri illa ala rabbil alamin yace lada ta tana wurin ubangijin halittu atudrakuna fima hauna amini kaji fima da kamme ya mana. ya ce a tutura kuna fi ma hahuna aminin yanzu ku kuna tsammanin za a bar ku nan cikin abin da kuke ciki na rayuwa kuna amintattu ba abin da zai same ku kuna tsammanin dawwama za ku yi cikin aminci shi kenan yanzu ba jinya ba rashin lahiya ba mutuwa ba hisabi kuna tsammanin wannan abu zai ɗore kuwa fi wa uyun a ce kuna cikin wato gonaki wa uyunin da idanuwan ruwa a ce wannan abu shi ke nan haka za a dore wa wa hadi wa ga kuma shibke shibke wa nakhlin ga dibino dalha hadim wanda ana sawa baki sai ya narke saboda nuna yanzu wannan dadi kuna ganin shi ke nan dorewa zai yi وتنهتون من الجبال بيوتا فرهين وتنهتون من الجبال كما كنا سسك دوار وسو بيوتا كوي جداجي farihin kuma kuna ƙwararru kan irin wannan aiki maimakon yanzu ka ce kayi gidan siminti to su dutsi za a kalla kawai wannan dutsen a ce ciki za a fidda falo ciki za a hidda kicin ciki za a hidda gida ciki za a hidda komi dutsen za a sassaƙe a ƙera shi ya zama gida hmm. shine watan hituna minal jibali buyutan kuma farihin kuna ƙwararru akan haka ya ce ko dan gaba kaka ce farihin kuna alfahari saboda shi wannan hababba gare shi kuma shi kaɗai ne ya hababba duk inda kaga farihin haƙarin yake to shi kuma wannan shi kaɗai da ya hababban wato yana nufin kwarewa kan abu almahara ita ce kwarewa na fata an gane shine sai yace kula ku ji tsoron Allah wa uni ku yi man da'a wala tudiu amral musrifin yace kada ku bi umarnin mabarnata الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون الذين يفسدون في الأرض سوني ودن سكي برنا أباين كسا ولا يصلحون باسا جارا قالوا إنما أنت من المسحرين to suka ce kai muna ganin kai jihwa akai maka akwai samun da akai ma kanka ya rude kaji shi ma amsar da ya samu inna ma anta minal musahharin wai kana daga cikin waɗanda aka sihirce saboda haka duk ta ƙare ba kanka ɗaya ba yaya ma an da illa basharun misluna fati bi ayatin in kunta min sadiqin suka ce ma anta illa basharun misluna kai ho ba wani bane mutum ne irin mu me majin ka da mu da zaka zo ka ce mana wai mu ji tsoron Allah za a hisabi to dama duk cikin magana ai baka ji wani wuri inda ya ce wai shi ba mutum bane a'a yana gaya musu abin da ya sani ne na Allah wanda su kuma ba su san shi ba sai suka ce to inda gaske ne kai manzo ne fa'ati bi ayatin in kunta min as-sadiqin ka zo da wata alama mai nuna cewa kai aike aka yi ma daga Allah in dai kana daga cikin masu gaskiya yaya qala hadhihi naqatul laha sharb walakum walakum sharbu yawmin ma'lum qala shi annabi salihu sai ya ce to alama kuke so ta manzanci na suka ce eh ya ce to hazihi naqatul laha shirbun wannan taguwa ce wato karamar raƙuma hmm. ita ce a matsayin aya kuma alamar da za ku gane cewa aya ce ga wata mu'ujiza Allah ya kawo a kan ita wannan taguwai wato duk ranar da za a sha ruwa mashayar ruwa guda ɗaya ce garin to duk da za ta je ta sha ruwa to ku ba za ku je ba ita za ta je mashayar ruwan nan ta shanye ruwan tas gobe kuma ku za ku je ku sha ranar shanta ba za ku je ba ranar shan ku ita ma ba za ta je ba amma duk mai so ya ga kilu ta jawo bau to ya je ya taba wannan tagoyi daidai da dangwari in kun isa wani ya je dangware ta shine naqatul laha shirbun tana da rana ta shanta mm. wala kum shirbu min ma'alum kuma kuna da ranar naku shan kenan daga cikinku wani bai zuwa ranar wani mm. yaya ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم ولا تمسوها بسوء ككو yadda ku shafe ta da wani mummunan abu dukkan kanta shi in kuka sake ko kuka yi fa ya'khudhukum azabu yawmin azim azabar babban wuni sai ta same ku sai kun gaya ma yan garin ku yaya fa'aqaruha fa'abahu nadimi maimakon dangwara ko wani abu fa'aqaruha sai suka zo suka sauke ta shine fanada sahibahum fata'ada fa'aqar fa kaifa kana azabi wa nuzur shine suka kira abokinsu wanda yi su kangara izin ba su ashqa ha kenan hmm. fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakazzabuhu Fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha shine sai suka tura shi shi kuma yana zuwa ya je soke wannan tagoyi yana soke ta kuwa fa a azab Allah ce take sai azaba ta kama su inna fi dhalika laaya cikin irin wannan lamari aya ne wa ma kana aktsaruhum mu'minin sai dai yawancin su kasance suna yin imani ba wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle ubangijin ka shine mabuwayi mai rahama kazzabat qaumul hudin al mursalin yace mutanen annabi ludu su ma sun karyata ma'aika iz qala lahum akuhum ludun la tattaqu tuna lokacin da dan uwansu lutu yace shin wai ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin yace ni ma'aiki ne amintacce gare ku Allah wa adi'u ku ji tsoron Allah ku yi mani da'a wa ma as'alukum alayhi min ajr yo ban tambaye ku wani lada ba dangane da wannan wa'azin in ajri illa ala rabbil alamin lada na tana wurin ubangijin halittu atadu na min yanzu a duniya sai ku rika zoma maza ku kyale mata gaba wa na ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum ku ba abinda Allah ya halitta maku na matan ku na aure ku ce maza za ku nema balantum innahum qaumun hadu yace kai ku mutane ne masu ketare iyaka alu la illam da ya ludu la takunanna min al mukhraji suka je kai nuhu in baka hanu daga wannan sabbatu ba za ka kasance daga cikin wanda za a hidda daga garin nan sai mun kore ka ala inni li amalikum min al qali yace kai ni ina kyamar wannan aikin naku kalmar qali na kenan qala yace inni li amalikum dangane da aikin ku min al qalin ina daga cikin masu kyamar wannan aikin shine ma wadda aka rabbuka wa ma kala ubangijin ka bai yi ban kwana da kai ba kuma wa ma kala bai tsane ka ba hmm. shine inni li amalikum min alqalin ina tsanan wannan aikin shine ina kyamar wannan mugun aikin naku gaba rabbi najini wa ahli mimma ya'malun Allah tsirar da ni da ni da ahalina daga wannan mugun aikin nasu fa najjainahu wa ahlahu ajma'in sai muka tsiratar da shi da shi da iyalin sa baki daya illa ajuzan fil ghabi sai dai tsohuwan nan tana cikin waɗanda aka hallakar matarsa thumma dammarna lakari sai muka garka ke na ƙarshen wa amdarna alaihim matara sai muka ruwan azaba fasa madarun munzari ruwan waɗanda ake yi wa gargadi yayi muni inna fi zalika la aya wannan lamarin akwai aya wa ma kana aksaru hum mu'minin yawancin su kasance masu imani ba wa rabbaka lahu al ubangiji ka mabuwayi ne mai rahama ashabu al mursali mutanen shu'aibu sun karyata ma'aika iz qala lahum shu'aibu la tattaqu lokacin da shu'aibu yace ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin ce ni ba ma'aiki ne amintacce gare ku fattaqullaha wa adiu ku ji tsoron Allah ku yi man da'a wa ma as'alukum alaihi min ajr ban tambaye ku lada ba dangane da wa'azin nan in ajriya illa ala rabbil alamin lada na tana wurin ubangijin halittu Allah sa mu cika da imani amin Allah sa mu kyakkyawan ƙarshe. Allah ka sa aljannar firdausi ta zama makoma a wurin mu Allah subhanahu wataala ka ji kan iyayen mu da rahama mu kuma Allah ka sa mu cika da imani zuri'an mu Allah ya albarkace ta albarkacin wannan alqur'ani da muke karantawa Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka azurta mu da kuɗi ɗimbi masu yawa masu albarka ka azurta mu da mata masu kyau masu imani manya-manyan suturu faska-faskan makarantu falla-fallan suturu zaman lahiya da kwanciya hankali aljanna ɗiba horko motoci zunduma-zunduma albarkacin ƙur'ani rabbana fagafir lana zunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma abrar alhamdulillah